Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin muhallinka rayuwarka daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke nazari kan batutuwan da suka shafi muhalli, sauyin yanayi da noma da kiwo, kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. wannan makon muhallinka rayuwarka zai yada zango ne a jihar maradi ta jamhuriyar nijar inda dimbin manoma albasa suka shiga halin su sakamakon yadda kaddara ta sa suka yi kicibis da mugun irin albasa lamarin da ya sa suka tafka asara sai a biyo mu samun albarkar noma mai yawa dai ya dogara ne daga kyawun irin shuka musamman ma iri mai kyau da aka gada iyaye da kakanni irin da ya daidai da yanayin mu sai dai a wannan lokaci irin da aka gada na fuskantar babbar barazana daga irin da aka canza wa halitta wadda ake kira gmo ko kuma ogm waɗanda ake shigowa da su kasuwannin mu waɗanda ake tallatawa manoma kuma suke fadawa tarkon wasu 'yan kasuwa da ke kai su ga tafka babbar asara a bana dai manoman albasa a nijar sun tafka asara sakamakon wani iri da suka saya daga kasar algeria ba tare da shawarar kwararru ba a tahiru lawali shugaban manoman rani a mafaliya maradi ya ce a bana sun tafka asarar da ba su taba samun irin ta ba a fannin albasa to bangaren rishin kan iri gaskiya gaskiya ne bangaren da aka samu matsala bangaren albasa ne wannan ɗan albasa gaskiya sai abin da Allah da iri ne wanda ba ko ba san da shi ba da shekarun baya ai bakin mu nan gaba ɗaya nan ake dan noma albasa da iri daga nan ta sun wani ina a sau ka zo ka sai da ma darawa to wani da abin hayaka najeriya na samu kasan hulɗar najeriya sai ka hakuri in najeriya na san abu to tashi hankali ne dan iri har ton guda an tura shi daga alji aka wuce da shi nigeria aka da to da mu galibin su madana ai hakuri da wannan sai ake tunanin irin nan mai kyau ne kamar da kace ibrid to iri ne wanda an ka an watsa sai ka ma nan wani haka kun bai aiki can kasa ba komai haka manoma suka sha asara bana ta yadda hankali wadda ba taɓa tunanin tun da ake ana ta rigingimu wanda Allah ya sa ya samu ya same kyau ya sa wanda bai samu mai kyau kuma sai dai hakuri ga wancan jarabawa ana iya cewa kenan wannan shi ya kawo karamcin albasa kenan eh shi ka karamcin albasa to ka nuna kusan eka guda kai albasa su ka samu wanda yake goma ba ko ko ka same ta iri ne kawai ka sa akwai wani abu da aka ce ma eh wanda aka soya mahalata bai bada kwaya kasa sai ya zage zage akwai wani iri wanda ake ce ba iri ne wani abu wanda da lokacin ana sa shi ana ce mai faro to tsawo gare lokacin ta akwai tura na wani to ina masa haka yake duk haka yake bakin haka yake ko faro yake wani abin da ake san faro na hori muke mu ma abin da ake da shi mutum lokacin tsohi to haka albasa take ga wanda ake kawo da fata da unwani to mun ma sun sita da dama kuma wallahi ba ta yi umarnin koyi wannan karo ne kuka sau irin daga aljeri wanga karon ne yan kasa suka so shi ba mu bakin mu na ai kasa wanda za mu noma nan shi ne muke amfani da shi kuma sai da ma na saidawa kuma saura ayi sai baɗin muna rayu to kaga muna kaf ko dai ba wanda suka yanke yankin da shi yanzu harka albasa ta zama kuɗi sai kana da yan uwa masu nauyi su ne kuɗi za ka san albasa ka arfa arfa musa musan kasa a'a buhu ga lokacin yankin hmm. to galibin iri sai albasa ta yi tsada bana kuma wanda iri aka kawo shi daga aljihu in ina baka labari ba wai ton guda ton ton ake wuce shi na gida to shine sai rinka tsawon da ke so shi mutane da ke koma da shi nan suke maradi to sai su zo kuma ana dan sai da manoma ana ganin iri gashi da kyau inda ba ko ne wallahi musan shi ba mun ga dai mai kyau ne kwallon da muke noma amma ta kasa mu san ko ne aka ta sashi aka ta sashi yau ma na tiran daga atarawa yaman ko kawai da nace wallahi hakuri sama yace shi sai shi da shi ya yana ta ba da zai bada ne ta kawai cikin rashin hakuri sai dai ba gobe ba kara insha Allah muhallinka rayuwarka a irin wannan lokaci dai buhun albasa bai wuce jikka tara ba amma tun yanzu da ake kakatta buhun ya kai jaka goma sha bakwai hakan ya kasance ne saboda manoma ba su samu albasar kamar sauran shekarun baya ba zakariya salifu shine daraktan ma'aikatar noma a yankin ilela na jihar tawa an ilela ma gunduma ce wadda ake sa albasa sosai sai dai ba da gishiri an hisata da kuma cikin da'irar ilela sai dai su ba su samu wannan matsalar ba dalili saboda su ba su amsa wani irin albasa wanda damun ba nasu ba su ke turka irin su na albasa kuma su ke saidawa ko da gwamnati da masu hannu da shuni sun kawo musu iri ba su amsa saboda su ba su amsa iri wanda ba su sani ba kenan nasu ne suke tattala kaka da kakanni shi yasa su ba samu wannan matsala ta irin albasa ba dama mafi yawa inda kaga an samu wannan matsala wanda su ba su turka iri ba su wanda abin da ake ce ma barke su aje nasu iri wanda sun san ingancin shi wanda suke sowa kasuwa ya su ne suka samu wannan matsala. Muhallinka rayuwarka. Shugabannin ƙungiyoyin manoma irin su Tasiu Bala wanda shine shugaban majalisar manoma ta jihar ya ce irin da ake shigo da su da aka canza wa halitta na da illoli sosai a gare su sannan matsala ce ga kiwon lafiyar al'umma. Akwai illoli da yawa kaga ga daina harkoci duk wannan iri wanda ake sauya halitta in ka sawo shi ka noma shi to ka tabbata gobe baɗi kuma sai ka sake sauwa wannan baka yi da iri ba za yi ba ɗai kenan na biyu kenan na biyu shi in aka zo ma tun sarrafawa duk wanga cututtuka da ke gani kamar na zamani ake ta ma da su ka ji ana cewa wani tasirin diabetes sauransu to wa'annan cututtuka wannan irin rakaye wanda ake juya mahalittu to duka su ne ke ta kawo wa'annan matsaloli har yanzu shine mutane ba su gane irona ba dama irona ne ko can an sake masu halitta an samu su sinadarai to da mutane sun ci wannan sinadarai shikenan wata matsala ta shiga cikin wata cuta shiga cikin jikin mutane masana ma sun magantu a kan wannan lamari da ya shafi manoma musamman ma yadda sukan sayi iri ba tare da neman shawara ba dr ibrahim bawa malami ne a sashen koyon dabarun noma na jami'ar dikwaɗan kulodo a maradi to shi dai manomi ya kamata ya rika aiki cikin haske ya rika aiki cikin shawara yana gaya maka iri ba abu ne banda ake zuwa su ko ina muna lallai kasashe kewaye inda ake da iri gashi nan sai a ɗauko a kawo to sai a ce ja albasa ce wane ne da sauransu mai akwai irin da ya dace da yanayi mu kuma iri da akwai alfadari wanda an aka so shi aka shifka shi na ci ne a wannan kuma aka sake shuka wannan wanda aka hudu to kuma yana iya bada wani abu daban da wanda ba a sani ba kenan shi dai iri kamar dai aure ne zaka yi baka zuwa gidan da baka san kan gidan ba baka san ba tarbiyyar su baka san ba ya kamata a ce ka tattamce in kana son ka samu zara'a ta kirki dai ba banza ba ai zahi eh, al'adunmu su ba da damar irin wani abubuwa don mene da a samu zaman lafiya to shi ma na gona wannan kana da manyan gonaki ka je ka kwamo abin da ba shi ba kasa bai dace ba wannan iri mun samu labarin shi buhuna buhuna kai ta kawo shi ana saida shi da sauki mutane suna saya ana cewa kamar eh, jan albasa ce da sauransu ko fara albasa ce to ba a san ina aka yi shi ba ba a san wata hanya aka ba aka yi shi ba kun gani kenan kawai an ɗoka dai ne ana gaugawa da an samu sauki nan Nijar mana da namu akwai ma irin albasa wanda muke alfahari da shi kuna ji ana cewa filet da kalmi wanda duk kasashen duniya ma wanda dai ake albasa suna san wannan iri <laughs> wannan irin ayyayen kasan ma ne galmi wannan haƙon na galmi nan ake samun iri mai yaji wanda ake iya ajiya shekaru eh, watanni da dama da zaci mhm. kuma mutane suna buƙatar shi duka yana da kasuwa sosai to kenan nawon dai shi ya kamata a fifita tunda wajen nan gaskiya muna da ajiya ko muna da arziki wajen nan tunda masanan mu suna aiki kuma ana yana zaizayewa mai ana bin hanyoyin da za a daidaita shi to nan dai kayanmu na ƙasa kuma cikin tsarin mu na ƙasa na iri hal albasa ba a bari ba wannan bilo da kalmi ta mace kuma ma da sunanta da sunan Nijar aka rubuta ta ma cikin wani babban kundi na iri da sauransu kenan bai kamata ba a ce manomi bai san kan gare iri ba ya kwaso ya zo ya sa a gonar shi a ina gani ma daga cana daga ina daga ina ana kawowa to ban ce ba mai kyau bane ba amma dai a dai gwada kuma a yi a hankali muna da namu wanda ya dacewa da ya nemo ya kamata a bashi kai misali kamar ana yi cewa yanzu manoma kayan su sai ire ire waɗannan ire ya kamata su nemi ku masana shawara a akan eh to ko ba manoma ba ko ba mu shawara ba a ce da yake mu wani ba kasuwa aka samu ganin ba ko gidan gona mutum ya zo duka wannan tunda gidan gona akwai mutum musamman da ake ajiya wanda aikin shi ne na ba da shawara wajen iri da sauransu kuma ko ina kuma kowane mushan gona dai wanda yake zamne ya san wani harkokin da suke ta ka'idodi na ƙasa harka iri ma a ƙasa ƙa'ida ce a doka ce ke da kwai kan tsaye da harkokin iri kuma duka an san abin da ya kamata a yi kenan mutum ya ɗauki shawara babban manomi dai ya kamata ya san wannan ka'idodin kuma ya rage hanyoyin da zai ɓata ma kanshi lokaci ko zai jawo ma kanshi asara kenan a yi ka tambaya a harka shawara sai a samu abu na kirki a don kauce ma wannan sun ce sun tafka asara mai yawa me shawara ta karshe ko kuma da za ku ba su ko wani gargaɗi akan wani. to shi irin abu iri da wasan kan shi ma tana yawa a kwaso wani walaci ko wani kwaro akan azaba mana kasa wanda ba mu da shi yawa tana yiwa a samu haka nan kenan gaskiya a tantance dai inda aka saba sai tsarin da gwamnati ta sa a gidan gona mutane suna bi ana bincike masana ko ina suna bincike shi ya kamata a karfafa amma ya a ɗauko wani abu daga wani waje ba a san kanshi ba daga haka ma wani malati zai shigo da sauransu wanda suna iya su kawo wani ta'addi kuma a noman na ma daman gashi cikin wahala ake mishi ba wani riba ake samu sosai ba kuma kaga matsala ta karu yana ya kamata a tsare a kare lahiyar kasar mu kuma a kare lahiyar irin mu tunda iri abu ne wanda muka gada kuma muke so bar mu su ma su ci gadan abin kwarai. Muhallinka rayuwarka. Ana sauraron shirin ka rayuwar da daga sashen Hausa na Radio France International. Ana iya sake sauraron mu a adireshin mu na ha.rfi.fr. A yanzu dai shugabannin kungiyoyin manoma sun fara ɗaukar mataki na kare irinmu na gargajiya don kauce mu fadawa cikin irin wannan matsalar. Kuma Tasi Ubala ya bayyana mana dabarun da suka ɗauka. na farko dai dama wannan matsaloli ne wanda mu mun san su tun da dadewa sai muka yi wata a muka hidu wani tsari muka ce me ya kamata mu yi don manomanmu su san mahimmancin iri wanda ke da sauya halitta da wanda bai da sauya halitta tunda sai muka tsara fuwar ya baje koli yanzu Allah kai mu cikin watan mai zuwa ƙarshen shi za mu sin turazium edition na shi wannan semans din na wanda ake nomawa cikin ƙasa tun da mu Allah ya taimake mu Allah azurta mu da NCC kamar guda biyu ga iniran ɗakin bincike mhm. iniran suna yi kama jami'a ɗan duk kuɗin kulodo kaga duk suna yi to banda su kuma muna da firm entrepreneurship man sayar ga sunan kamar su gandu su amate akwai su da yawa na cikin jihar maradi wanda su aikin su akwai sahel biyu kuma akwai sahel haka wadda suke wadda halal suka koma suka koma halal duka su aikin su ne na harka simas eh da kirkiro i kuma wanda ya daidai da kasar mu ta nan Niger ba iri bane wanda za a ce a hito shi da kasashen waje to iri ne namu wanda ne na gida wanda ake tare da tare guya da gidan gona wanda ya daidai da kasar su suke bi suna control suna gani to Allah ya sa tunda duk muna da wa'annan abubuwa kidi bai kai sai ma mu kowa mata taba da wasu iraruwa ba a kasashen waje yanzu in ka diba kamar kaga wake muna da wake kamar kala uku na wa'anda ake nomawa cikin kasar nan wanda ba ruwanmu da bukatar su suna nan rayuwarka akwai wasu manoma a yankin ilela waɗanda har yanzu babu ruwansu da wani sabon iri shi ya sa ba su fada cikin wannan matsala ba da sauran manoman albasa suka shiga a sauran sassan ƙasar gade zakariya salifu wato wannan irin ana ce mai in charlotte to dama bisa al'ada bisa can daman shi irin daman bayan babban kunda hakanan ne daman tsarin wannan irin yake wato mutane rishin tambaya ne ko kuma rishin sani ne ba su tambayi malaman gidan gona ba suka kashe suka so wannan irin dama wannan irin eh, bisa ƙa'ida zai ba da dama babban kunda to haka nan ne yake kenan ba wata matsala ba ce ko ta a ce na juya mishi halitta ne a'a bisa asali dama irin haka nan ne yake su ma mutane rashin sani ne yasa suka so shi saboda senegal da kuma sauran kasashe na asiya shi ne dama suke umarni da shi damun su basu cika son dama ba albasa mai manyan kunda ba kaji matsalar da aka samu sannan bangare na biyu na tambaya lalle a nan har yanzu akwai yankuna wanda ba su amince ba su sauya irinsu ko da mai hannu da shuni da gwamnati ya kama su iri suna ɗari ɗarin karɓar saboda ko da su suna turkan nasu su ashi kuma shi ne suka yarda da shi da haka nan mutum ya yi kaɗan ya canza musu wani iri ba sabon wanda suka sani ba kenan wa'annan wanda bisa al'ada suke turka irinsu wanda ake ce ma ɓarke suna samar da irin albasa su ba samu wannan matsala ba saboda su daman ba su yarda ba su yi kuskure su amshi wani iri ko kuma su je kasuwa su wani iri wanda ba su sani ba kenan ba matsala ba ce wannan irin albasa irin shi ne a haka nan daman bai mai yankun da kenan mutane nan gaba shawarar da za a ba su su san ki tambaye wani iri ya dacewa da yankunan su in kasuwanci ne kake son yi ko kuma in ashiya ne za ka yi kenan ka tambayi shawara malaman gidan gona su ba ku shawara dangance da irin albasa da kuke so da kuma menene burin da kuke son ku cimma dangance da noma albasa muhallinka rayuwarka wata matsalar da manoman suke shakku a yanzu babu kamar ambaliyar ruwa wadda aka samu bara da ba su taɓa ganin irinta ba bayan ta kashe musu yabanya a lokacin damina kuma ta hana su noman rani tsawon watanni biyar lamarin da ya jefa su cikin talauci amma a tahiru lawali ya koka to abin da ke akwai yanzu dai noman rani alhamdulillah ya to karshe ana samun ci gaba kuma akwai matsaloli ga sanin ba bayan ka gani matsaloli na kwari ga yanan wurin to kuma su kwari in ya kai wanga lokacin in dai baka sai da kayan ka ba to sai gyara Allah kawai a ce ci eh, bun yawa baya jin mai to kaga culutar da ke akwai yanzu to kuma yanzu ga muna shirye-shiryen aikin damuna an huwa ta sabai da wurare inda ya kamata a ce an yi to kuma inundation kasa ita take sanyi mu gaba na ko ba gane ba an balle ruwa to ita dai ce ke dan karya mu lago kadan ran kasan shi sha'ani da yanci sai to abu ne na Allah in ya ga dama su zo ya ga dama su ki zo ba to matsalan ba kenan ta euroscon suna yin katumuwa kuma na cikin gari kaga da wannan kakar a ce bana ma ruwan duka ya wuce taka zan da dardar ruwan gari ma na suke cikawa ga wannan ruwan gari har na suke zuwa wannan na kwalotoci da aka yi balle a ce gulbi ya ƙara zuwa a baya riga ya zama kamar kana jin wani ka ci to kullum to yanzu ruwa da sun zo haka ne sai sun zo na wannan sai dai sade sade fan da na gari da gulbi shi gulbi ya zo kan mai owa da wabe yake yi tunda bana zuwa suka tunda muke aka muke nan mara da wata ruwa sun hau inda suka ta zuwa bana ba to ko nan ku kaga yanzu nan wurin hadama in ruwan hadama in dai na gari ne don aka yi sayo banda goma suna isa jaye tunda ba ruwa ba da ke so ba da kari na gari ne ko mun suna an zo suna tsanewa to shi yanzu kaga yanzu masara muke shuka yanzu da dawa dan ka hairon su na damuna shirye-shiryen da muke kenan yanzu kowa shuka kankana mai sa kankana ya sa mai sa dawa ya sa mai sa masara ya sa kowa da kaga da mai kuɓe a gacin kowa dai da abin da yake ganin zai sa da ka wushe dan samu kayan ruwa sama su akwai taki a ba taki taki dai muna tunanin wajen gwamnati an Allah wala Allah na isa mu tunda daga gwamnati bakin gulgudu dai tana kula da manoma tunda mutum samun gwamnatin da ke da manomi ya ce wai sai za ta ce me faru ko ba gane ba sai ta gama tunda kwanaki amma mu daki an dan ba mu daki amma mun da sagarar rana eh bon dan kanan kyauta ne abin jikka goma sha biyar an cika ba da jikka biyar kaga ai kanan kyauta ne to kuma muna fatan horko ne akai yanzu nan gaba za mu dan samu sauki insha Allah bangaren taki bangaren gwamnatin Allah da musa samu yanzu nawa kuke sayan shi bisa kasuwa to bisa kasuwa da iri ne muke aiki da shi galibin shi ka goma sha shi da muke sayan dan kolan na so lambu amma na milisan kisan na so shi an ta shi ma ya dan kara shi kuma kenzu kenzu bangaren bangaren albasa da su nan ne kenzu kenzu ke aiki amma shi shi iri ne muke same da sifar guru wani taki wanda ake cewa sifar guru na ruwa ne shi kuma wannan Nijar da yana sayar da albasa a ƙasashe daban-daban irin su Ghana, Benin da Togo. Sai kuma uwa uba kasar Ivory Coast inda suke samun kuɗaɗe masu tsoka. Madalla Nan za mu jalin zamin shirin na wannan makon yanzu a madadin kafatanin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman ma wakilinmu na maradi a jamhuriyar nijar salisu isa abokinku ne michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.